أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما a السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na ga kun san kai na zamta shi mun gama hadisin Sa'id ibn Abi Maryam shi lana nan muka tsaya Sa'id ibn Abi Maryam yau zamta shi hadisi Abu Walid ko ba haka bane eh Abu shine Hisham ibn Abu Malki al-Bayalisi yake cewa haddathana Shu'ba Shu'ba ibn Hajjaj shi Abu Walid al-Kunyan bawa Allah ne wanda ake kira Hisham ibn Abu Malik al-Bayalisi Shu'ba kun san waye shi ba mun maimaita ba iyaka shi yake akhbarana Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir قال أخبرني حميد الطويل أنه سمع أنس يجي أنس هنا cewa shi wannan Humaid ya rawaito wajen Anas yake cewa Anas dan gidan manzo Allah ne sira da miki tabbata gare shi ya kul أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة نعم mun wuce wannan ko e, kware kuwa e, an shuba an Humayd ibn Hilal da ka ba he Humayd tawil bani an Humayd ibn Hilal ko ba haka ba hmm. shi ke cewa an gama wannan gaban kadan tun da cewa da sana Abdullahi ibn Muhammad da sana Wahib a tsasan shuba mu fara shi abu nan shuba na an tsallaka wancan shuba an canja sanadin nan shi kullu shi mun ga mai tawa ba ta baka gani shi ba ko kana so mun ci hadasa na shuba sanadi da yake nan gama da wannan shi Buhari cewa hadasa na Abdullahi ibn Muhammad hadasa na Wahab hadasa na shuba to anan kagan shuba tsakaninsa da shuba nan wurin malami nawa ne malami biyu ne amma nan shi kanshi shuba malami ɗaya ne shine malamin sa wancan aya canja sanadi ne shi shi uba kuma ya ruwaito wajen Humayd ibn Hilal an Abdullah ibn Mugaffal radiyallahu anhu qal kunna muhasirin Khaybar mun kasance muna tsare Khaybar ganuwansa muna mun je mun kai masa farmaki sun ga sun shiga cikin ganuwan ba ka so fita su Yahudawa kuma ba sa cin kife abin da ya shafi sai Allah ya karanta ba na dabbobi to su suna cikin ga suna da rijiya har yanzu ka tangai ba ka yi saba ka aura shekara dubu ɗaya da shekara da rubu da ka tangai nan wani kan tudu ne haka aka kewaye shi a can akwai shuka da dabino akwai komai akwai rijiya suna da makekin kofa ice ne kafin suka yi kofa ka kulle to sahabai da suka je ba dama in ka kusa da wurin suna da wurin da za su ce maka kibiya kafin ka iso wurin duniya na can da iyalansu da komai suna can karkashin su kuma akwai gonakin su da dabinon su da komai suna nan to shi sahabai suka je suka kewaye duk da haka aka kewaye ake sai harbe harbe to shi Abdullahi bin Gafar ya ce farama insani bi jarabin fihi shahab shi daya daga cikin yahudawan tun da sun yanka ko suna daki shi sun dauki kitin suka sa a cikin jarab ne sarka suka zuba kitin a cikin suka wurga wurga waje na zautu li akhudha shi na tasha tsaye ma'ana na tasha tsaye na yi wuf shi ne na za'a kalmat na yi wuf in dauka kalmat zautu shi na yi wuf in dauka fattafas fa'iza nabi sallallahu alaihi wasallam fastahayatu ina kallo shi na wayo shi an manzari na kallo na shi kunya kama shi kunye kama to me mahal shahidu wannan hadisi an je an yaki a haiba wannan shi ne farko na biyu kuma wannan abin da Yahudawa suka yanka halal ne. da ya ci kayansa, kun ya kama shi bai yadda ba. Na fata kun gane. Wanda kisan kuma an haranta ma Yahudawa, amma wajen musulmi halal. Saboda haka cikuyin da yake zuwa wajen ahalu kitab da abubuwan da yake zuwa dai Yahudawa da ku ba nasarin ba a tambaya ya suka yi, shara bai taka ce yanzu abin hanyar da suke bi na yanka inji shine sabani amma shari'a halata mana kaga ga makiyan Allah ne manzo Allah zai yake su amma da abin da suka yanka ai halata a ce. soki shari'a mana bai nuna cewa su musulmi bane soki shari'a mana mu aure su ba wai musulmi bane na ba gane wannan na to ai rigima a yanzu su ba sa a sai da inji mutum zai biyo wanda zai zai yi barna domin aka ce abin da suka yanka shi yanzu kuma su ba suke ba, shi sa inji ringe dauki wannan a kafin wannan za a ba da wannan fatawa mutum zai zai su da yawa na fata an gane kagin sahabin shi ya ji ya ga manzo Allah shi kuma ya kama shi Allah ya samu dace nan wurin kaga ciki hadisi yana da yawa yahudawan ba sa ci za su nuna manzala cewa suna kan addinin tsaye kisa suka rugo wannan suka munda kisa abin ba ba ruwansa ko yahudan su sa faza shi bai dame shi ba ci zai amma cikin wannan yakin aka aka sa manzala din aka sa masa a cikin abin a cikin dan abin da aka sa masa ta masa Allah ya samu dace hakiya makiya ne wannan a shahida nan cewa lokacin sun tsare haibar ne za a yi yaki yace hadathana ubaidillah ibn isma'il an abi usama an ubaidillah an nafi wa salim an ibn umar radiyallahu anhu ma'ana yake cewa ubaidillah an nafi wa salim kuma ba dan wanka ga Ubaidillah shi ya rutu wajen nafi ne Salim kuma dan Abdullah ibn Umar ne kansu sun waito wajen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yawm Khaybar manzo Allah ya hana gazwat Khaybar an akli sawm wa an luhum al-khumr ahliya manzo Allah ya ce kar wani ci abin nan abin da ake kira ina farin tafarnuwa shekara a ci shi a ringa zuwa masallaci dan yin sa haka a nan ba za ku gani wannan shan abu shi kaji kasashen ruba? sai ga mutum ya ji wannan dan ya zo sallah asuba wala ka rasa yadda zaka sa kanka to bashri din ji manzo Allah ya ce kar mutum ya ji danyen sa ya zo cikin jama'a da kuma naman jaki na gida na an akul sawm huwa annafi wahda yace ziyadan saumun nan ruwayan nafiyu na aka kamar ruwayan salim bai ambaci akan saumi ba ina son kawo maka tafsiri ne a can bai yace da kai an ubaidillah an nafi sai ce wa salim an ibn umar to shi salim da ya ruwaito wajen babansa shi bai ambaci saumi ba amma ruwayan nafi a wajen abdullahi ibn umar ya ambaci abin da ake sa saumi shi ne ce nahai an akli saumi huwa an nafi wahda nafi kawai aka iya ruwaito a da wannan hanyar kara amma abin da ya shafi ruwaya salim wajen babansa wal humur ahliya an salim na fatan gane saumun na wai suna gan cewa kamar tahrim aka yi ko me aka yi wannan karahiya ce saboda abin nan sa in ba haka ba yanzu ana ci son ana cin sa ta tanziya kara ci danyen sa a je ma a je masallaci da shi musamman wanda zai tafi cikin jama'a an hana wannan na fata an gane to anan ne wai su mazaba suke tuhuma ba malikiya suna kai ba malikiya su akwai wai su da suke bada fatawa cewa naman hakikanin naman ba shine haram ba dumiran nan Khaibar ana gan cewa an hana cin lannan ne saboda illoli da ɗan dama. Illan farko an zo an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an halaka da abun hawa. Shi manzo Allah ya dakatar da wannan abu. Saboda haka suna gan cewa illan yayin da za a yi barna da jakuna shi ne za a ji Wai su kuma sun ce a'a saboda ja kuna guda 29 ko ta kusa aka yana ba zuwa an gaya manzo Allah ayi ayi a cikin ba kawan kama ana da fida shaka hana Tunde-tunde inde aka kawo inde inde ba kunci ba za a iya ci wayansu suna da kafa wannan dalili wayansu a cikin mazaba ba cikiya suke kafa dalilin sun ce naman ba mai ba to amma bila hakika ruwayan ne Buhari ne wannan ziyada ya tabbatar da manzo Allah kamar yadda zamu karanta manzo Allah ce fa wannan ki magana ta kare wani abin da za a faɗa ke cewa hadathana Yahya ibn Quza hadathana Malik Imam Malik kenan Imam Dar Hijra an ibn Shihab az-Zuhri malamin sa kenan an Abdullah wal Hasan ibn Muhammad ibn Ali Abdullah da Hasan su biyun duka ‘ya'yan Muhammad ne ibn Ali. Domin shi ina Ali yana da dansa na kira Muhammad, wanda za a zo za a ci wannan wata macici wanda ta yi hijira shi ake kira Zainab ibn Jahsh. Zan duk kisansa shi ya fi Muhammad a gidan Ali. Radiyallahu an zan bukarsa wannan mata. Mata mai ni na gani matan da ta yi albarka rayuwa kamar ita kaɗan ne eh, wannan matan. zan zo kanta wanda ta haifi Muhammad ibn Ali yake cewa an abihima da Hassan ibn Ali da Muhammad ibn Ali babansu ya ce radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an muta'at nisa manzo ya hana yin muta'a a yawmin haibar wa an akil umru insaniya kar kuma karaci naman jaki na gida insiya ke wa an akil umru insiya kar a ci naman jaki na gida insiya insiya ma'ana wanda ya saba da mutane eh ba wahshiya ba wahshiya shine wanda baya kusa da jama'a insiya wanda ya iya sun suna daidaitewa a wajen bani adam ma'ana suna mu'amala da su kamar yadda muke amfani da su ina fata an gane wannan to anan da duk talibin da yake karatu kaga Hassan da Muhammad duk ahal baiti ne duk ƴaƴan Ali ne tsantsansa sun karo ta wajen babansu babansu mai roto wajen manzo Allah akwai hadisin da fi karfi wannan kuma me aka hana ciki muta'a Kuma ya dan ce zai ce wai za a yi muta. Wai ce na muta. Daya biyu ne, in maka ce karya suke yi. Maka faɗa haka za a jira ka. Ka nan wurin Hassan ne wai sun waye Hassan ko da ke ba ka son sa. Ba ka son Hassan. Duk abin da suke ba ka son Hassan. Wai sharrin abin da Hassan ya yi, ya yi sulhu da ma'auya, da ci gaba da gazawa. eh laifinsa ummu Kursun da rukayya kuma sun ce ba ma ƴaƴan manzo Allah ba sun ce da na hajiya ta aurewun ne ya kawo su eh shi Hassan Hussein kawai suke so su kuma suka nema lokacin da yake birnin Makka ya zo su masa mubaya Iraq sai haɗa kai suka yanka shi kamar yadda muka yi karatu da mutane Iraq ne sai lokaci abin bakin ciki a can akwai Sa'ad bin Waqas dansa shi mai na daga cikin rundunar komandojin da mutane Iraq suka ba da umarni aka kama Hussein aka kashe Hussein matansa yana daga cikin mutanen Iraq ne eh, mutanen Iran ne shi da suke mela kansa amma ba sa son Hassan to ga Hassan ya rawaito kuma ga Muhammad Muhammad fa ana ji da shi to shi shi suka ruwaito kan mut'a yanzu abin da suke ga jahilan sun ce sai na Umar ne hannu. mut'a shi sa suke rubuta cewa in ba da Umar ba da ba ba ba zina ban ya hana eh sun ce da ba jina don koyaushe za ka yi a wuri ka faka yaushe ka yi haka suke mutan nan suna su ya wuce an kalma da mata aure ne, da yara ma su aure in baka yi ba cikin addini Eh, shi sa da wuya ka ga mutane ran suna da mata biyu saboda inda mace ne ga suna za a yi kwana uku a yi kwana huɗu a yi mutu addini kuma da shi addini don bakanta ma Umar. To nan fi sabilillah ina so za a raba masallacin kashi dukka gudu za su ce su yi magana ta zan ba ku littafi don ku gane mu shi da wasan wanda ba zai yi ba ba zai zo karatu ba zan tsaya na lalace ba ku sai kuma ku yi musharaka inda ko ta ina ana magana a shi ku yi bincike zan ba ku sai gurku zan yi gurku a Abubakar Umar Usman Ali shi a ba ku bincike kowai bincike kawo nasa shi a haɗa a tashi shi ku karɓa domin zancen mutane da shi ake ja mata sai. ma kukan ku ku kawo da abubuwan da ba ku sani ba akan mutu'a kaga wannan safan al'aini ya fito da kulafansa shi hukuma fatu bari hukuma majmu nawawi mu tara maku tafan ana rubuta shi ji ku kan ku da me musa na batan gani kuma kuna so dai a tattara karanta mu kafin ku yi to wannan kuma ku ba ku kai ne ba ke dai na ce mu karanta ma yanzu wannan abu shi mu yi foto da abuwa da dama da kuma na ganin za ku iya gane shawara ki. a'a ku fahimce ni wani zai so yana neman aske abu asken karatun amma yanzu tun da gashi mun karanta abin da za ku karanta zai zama sabanin malamai fiye da wannan da malumat ne to amma a cikin ko ya eh, za a hata ku ba za a rasa cikin ku kowane gungu zai samu wanda yake da kaifin hankali wanda zai rinka kanta yana Kuma wanda ya zo wannan shekaru shi ma akwai littattafai dai wanda za a amma zan duba saboda akwai tambayi, akwai ikmal duk mazaba malikiya ne namu sauran mazaba sha fita sha fito da zance ne ake neman muta gane karatun muta ana mun yadda kawai mai ne a araba gurkun kuwa shi an karanta maku ma mati wannan zan kai sati uku muna karanta muta saboda yanzu zan mu a to ai cikin ku ba zai yi ba cikin cikin ku zama haka amma kagin nan wurin inda zan mu dauko mu karanta kagin wannan safan baki daya ban da wani tambi ban da al-ikmal ban da wannan abu dai akwai kalmomin da ba gane ba shi shi ne amma ai lokaci yayi a ce waɗannan abin da ya shafe sharha kuma ba za ku iya ba ai wannan shine ilimin hmm? Gashin fassara maku kaɗan abin da ya al'ayin ya ce nahai al-muta a tilisa ya ce muta'a shi ne nikahin muta'a huwa nikah alladhi bil lafz tamattu ila waqti muayyan shi ne yin aure mace kamfani da wannan matan da ya tamattu ta ila waqti muayyan da wani lokaci kankani na an ya kulli imrat ka ce da mace atamattu bika biki hada kaza muta bi kaza bi mal kuɗi kaza zan yi aure sati kaza wata kaza kwanaki kaza ba shi wa kai ibn abbas fi tambi ajma'u anna mut'ata nikah la shahada la la ishhad fi ba shi da kai da mata kuka kulla ka ba ta kuɗi cike yace masu mutan ibn abbas yace masu mutan sun ce ba shahada wani zai ba da shaida ce ka aure ta babu wa annahu nikah ila ajal likai ne zuwa wani ajali ta fihi furqatu bila salat kuma an tashi rabuwa za a yi ba salat ba an tashi rabuwa za a yi ba saki ba ne na fata kun gane nan rabuwa za a yi ba saki ba ne za a sake haduwa ko kwana biyu kwana uku za su sake haduwa kaga inda aure ne shi an suke idda za a yi shi ta gan gini daya menene rabuwa za a yi an gama harkar ji a ce ta mura ajalin ya kai kama gogo da kuna da kowa na rubutu kilabu na ku fahimci abin da nake so lokacin da za a bukace ku menene auren ya ce aure ne da ake kullawa zuwa wani lokaci mu'ayyan ka ce da mace ni da ke mun tattauna zuwa lokaci kaza kuɗi kaza kuɗi kaza kuma ku masu auren mutane sun ijma'i cewa ba wani shaida yayin da za ku kulla da yarinyan ba shaida ba wali la iyayensa wala kanwansa wala ba kowa ku duba wannan jumlan fa ba shaida ba dangi ba ba muharraminsa to lokacin da kuke tattauna da ita wai halata maka ita wa annahu nikah ila ajal nikah ne zuwa wani lokaci kuma na rabuwa ne ba take ba wala mirath bainahuma ba ba gado shin an samu yaro na uban ne ko na uwan ne duk ina nan gaba a kawai ka biya ka ka tashi in ka yi ka ki kayan kamar waya ba abin da ya shafi sama ga yadda idan komai ne ke sai da ai akan kan dawo ai shi sa duk anyan da za a lalace addini wallahi waɗannan mutane sun shiga shi wannan shi ne za mu so ku samu tafiyar su asalan da tafiyar nan yanzu sun yi wayo ba sa ba da abu lokacin da zaki na da maktabar sa ba da ana kawo shi manyan manyan masallaci suna da sun faru gano haka da sun waye da ba za a ake koyi don yaran nan ba sa karatu da kike ne suna gidda abin da ake rubuta kaji ake musu to ba sa iya gaya inda ba sa iya kai inda ba sa iya kanta ana gaya masa ana gaya kamar kage kamar kage ake masa inda suna karanta inda suna da hankali ma sai da ne hukumatin hukumatin ne ne islamiyya da suna da hankali karanta ma buku da majallatin ya ishe kar ka karanta shi majallar da su ina magana shi gaya maku akwai talibin da da muke karatu da shi ku ya shiga wani galabi ne ina Lagos ina aiki sun jawo shi a san ya shiga cikin mushlan ya karanta littafin nan muktasar ya yi mene ne lokacin na zuwa karatu yanzu shi musu sannan ya zo na muke awa ɗaya suna da fito ne shigo da karasa mai ake an kalle shi na shi fito nan abin da ya rike dai abin ma suna saba ce ai mun ce masu mai ne ina abin da ya rike ke in ka buge shi ne fito nan ka buge shi fito nan to kaddara sun ma Allah wai taba cewa sahabi bai saba ma Allah ga baka da Umar ma Allah yake hana su la tarfa'u aswaqakum fawqa sawtin nabi ma saba ma Allah ba za ka ga maka wannan me da zancin malaiku nan wani in za kama yin waɗannan cikin Qur'ani Allah nan wurin bai bar annabi mu ba Qur'ani Allah ya kanci kai ya ayyuhan nabi taqillah manzo bai ji tsoron Allah ne in eh, kai mafi mukharafa arni ne kai kamar da ka ce ba bai ji tsoron Allah yake ce ka a'a Allah yana lokacin da wanda Allah yake ta su akan daidai to manzo Allah Allah ya zo ce abasa wa tawalla an jahu a'ma tarbiya ne ta su akan amma manzo Allah a ce shi bai ji tsoron Allah kuma manzo Allah ya shagala da wasu Allah ya ce ba su kaza ba ga wanda zaka kula da shi haka ita ta tafiya ya ayyuhan nabi fa'illa kage maza ne boye wannan ayan wala tuti nan wal menene wal munafiqin Allah yake fara manzo Allah kuma Allah ya shirya shi da zai yi wannan amma lokacin marmarin jawo su zo addini waɗannan mutane gaskiya Imam Hattabi ya manga cikin ma'alim na Abu Dauda ma'alim sunan ɗin karatun da amma shi mun tashi yanzu abin da zamu zan raba ba wani zai noke tafi cewa shi dan kasuwa mun bi ba da karatun hakkinsa kuma wanda baya iya karanta mai ije shi ne na ana karanta yana ji shi ne abin da za a iya mun tashi zan ba da gaskiyar mu raba da wanda suke zama cikin wuce ko shi kuma akwai da dan dama za a ba ku insha Allah ku ba abin akwai sabani da yadda ku fahimta daban-daban nan ana magana mutu anan kaibar aka nasartawa ya ga wasu malaman suna gan cewa ba kaibar aka hana ba kagin ga nan da karara ne ce haddasana shabashin muta'a maraya kamar kuku ya wuce farko hana shi daga baya aka halaka shi ma shi aka ba ta halatta shi aka hana ni ayi kashin hanawa shi ne gazo da wani kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana duba marayin da suke bukata sun je khaibar da abin da aka hana suka je fito makka wanda rura ya same su aka halatta musu amma karshe lafzin ne manzala ya masa yi lafzin ba wani kuma ya ce la yuman an gaba sahabin da da bai san sai ba shine Abdullahi ibn Umar shine da yana yi eh, Abdullahi ibn Abbas ina fatawa sun halatta muta shi nan in shi ya zo su hada da shi da shi a nan sai ga bai jima daina labar bai zo masa ba an gaya masa ga yadda an ce manzo Allah ce ai ba mutum kuma wanda zai yi magana sai su doki waɗannan nasu su jonin sa su so da hukunci yanzu a ce abu da abu da zance Musa, wa zai aure duniyar nan yara da suke wa zai aure wa zai je inga ta na haihuwa yana fama da kyanda yaran jami'a yanzu ke ba ne da wani tashi hankali da gida yara yana jami'a mai ke so kuma da zai aure ba ba san ƴaƴan ma shi kan zama ya damu ma da wani yaro to wannan barnan da za a yi kakin kasan turai sun gama da ba su da iyaye to amma na suna su wuce gona da ilimi sun madda auren wuta an sun mace da kike auren ba ta yi ta aban mace ba ne ba ta saka rubutun lamba يأتي حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر أن لهم خمر احديه قال لي أنا a yi cin naman jaki gida a haiba. Kuma a cikin ƙarshe za a gan cewa mazala ce naki. ka an hana ne ba wani dalili wanda wasu malamai suna gan cewa hana ne kamar yadda karatu na zuwa za a ci wanda suke faɗa illan na nahayi. Wa dasana Ishaq ibn Nasr ko ba haka bane. حدثنا muhammad بن أبيد حدثنا عبيد الله النافع وسالم عن عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الام اهليه هو النبي بيان شيكي شو حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حماد بن سلمة ابو حارث هو شي مسلم مسلم يروي شي عن عمرو عن محمد بن علي inda Muhammad bin Ali an Jabir na fatan gani na Ali ya rawaito wajen babansa ya rawaito wajen Jabir kula da wannan siga kun zo ta kaman da kai shef ke su ne sun arbai sun suka rawaito a jiki ni za ku ce ku a ce Hassan a ce Muhammad bin Ali inda za a zo karanta tarjaman kafin ku shiga maraka zan kawo maka wasu siyaran nubala ku yi tarjaman waye Muhammad waye Hassan bin Ali kadda mastarjaman su su ne ƴaƴan Ali da su suka rubuta wajen baba duk kane wannan kafin sha yin shi ba in ba yi shi ba tsara ce babba da yan gaya muku wannan zancen da wani timbalin karatun da kuke yi kuma Allah ya riga ya ba mutum zai iya karanta abubuwa kuma abin da yake ba ni mamaki wai su Buhari nan ina ganin ba ta lokaci ne ko littafin Buhari da Muslim ne waɗannan kawai idan da lugar rabi ina ganin zai iya karanta shi kida nan zaka zo ka sha mamaki in dai har Buhari ne su Imam Abu Dawud da Imam da suna da malaman da sun rubuta sa ba kai ka zo kana sanin arabiyan da zai sa wala wata nan zaka shiga gonan kaje wani ya fassara ba a zai taba yi bane kuma ka dani da ku a kai gida mu karanta waɗannan littafi wa ya dama zan ya karanta ba komai a lalace in kana zaune kana ji zaka ji abin da baka taba ji shi ba in dai Buhari ne tafsirin Qur'ani da hadisin manzo Allah musamman su kullum kana cikin zarafin ce kanka akwai abubuwan da baka baji shi ba ko ka ji shi ga yi zama maka sabo amma wani dalibai sai suna ganin duk ba ta dauke shi kanka zai iya to shi ka hada wannan abu kai gidi a gida shi ta ya jale ka yake cewa حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أن لهم الحمر الأحلية كوبا هكذا ورخص في الخير كيسوتي في وبالي في أجل دوتي في دوتي على ذاك هي داش كهير كما لوتي في شهر na ba ta gane kuma an ce halal na ba nuna cewa lalle shiga abin za ka gane nan dai dalili nan shi kun tafi ba da ke abin nan ba halal ne a cikin abin da duk ga shi na kai ce ya mana sauki kar mu ci jaki mu ci duk to amma yanzu shi mu yi mu ce mu ne ahli sunna mu mu yanka doki mu nuna mutane kisa kaga abu da ya zamu je mu an doki dan an ba mu sallallahu an ji an koyi masa ce ga mazala ga dan bashi shi ya ci bi aka ce me haram ne ci ba haram ba mutanen kasa nan mutanen da ne ba amma ba haram ba abin nan akwai da ake kira shi da kyama abu yadda da mutane za su fassara ka yanzu na ganka kana cin jaki doke ana inda mutane suka sarce ka ba shi su ka kamar kafin kafin to don mu shi kaci shi da abu daya ne kar wani ce haram amma kai maza ka kyashe sa saboda ba abinci mutanen garin ka ba amma kar ka yarda cewa haram haram nan ka shiga dubu na Allah shi kai bayani amma za mu tashi bari yanzu tunda aka ce Allah ne tsoro tsoro ba haram nan mun taba ci ba ko ne taba cin tsoro tsoro ba ba agwagi masu dogon wuya shi ce tun da waɗannan mutane suke ce haram to kuma wannan saban malamai dan da bai saban malamai karan ja da dashi kamar da shi ma ci haka irin waɗannan ba mu shi ji ta haƙo. Shi halal ne, amma ba kallafa maka shi ka yi shi ba. Don kunya, amma karka ce haram. Wannan shi na abin da yake. Wannan ku gane zance ba. Wasu yan wasu yanka hannu ta yi nuna cewa suna, wani ne suna, suna ce, daga cikin zama suna. Nama ne kuma naman kome na Allah. Yanzu na ci kaza na ce na ci suna. kaga irin waɗannan anyaci da aka kwaso na jahilci babu shakka wanda ya ce haram ne maganar su ifi, wanda suke ce haram da'ifi ne kawai ba su wanda cewa doki na masu to shi me saboda abun hawa ne cikin su duka abun hawa ne wanda suke cewa war khasama bash da manana shi ana faɗa ne saboda wanda suka fassara cewa ya yi rungumi a kan abin nan abin nan doki saboda an hana cin jaki ne saboda abun hawa ne abun hawa ne shi ya hana kar a ci shi zai kare to tun da ana hawa jaki doki fa ana hawa shi yake kar ku ci jaki amma doki shi ma abun hana maku ci ka gane inda ake tafiya ko ba ka ji kalman ba a ba ka gane abu biyu illansu da yanzu jaki ne amfaninsa doki shi aka zo aka hana daya inda mutum ya koma illan hawan nan shi hada su da me shi ce kawai jaki kawai aka tsaya amma shi doki an ba da kofa shi ne kalmar rahsa a nan na fata ka gane zance ba ruksa ma'anansa ba da an hana ne aka ce ya zama makasuki ba ba ba ba hana ma kamar wajen da Allah ce yake cewa yake cewa inna safa marwa min sha'airna faman hajja baita aw tamara fala junaha fala junaha alaihi an yatawafa bihi fala junaha an kori laifi laifin aslama babu amma illan da da mutane suka dauka shine akwai hoton gunki a nan wurin da shi mutane suna jin wani abu cewa an yi kaman ana buta ma wani Allah ya fala junaha amma ba junaha aslan saboda an zo an rushe waɗannan guma, amma na kawo junaha na dole samu harai amma wajibin sa koma haka ne dan an hana jakuna sai aka ce rakhasa alkhair ma'anan illan su ɗaya ne illan su ɗaya ne yadda mutane suka fahimta don sahaban da suke nan wai su ba sun ce illan ba shi ne nasu ya zo sai ina wurgi fa in harbi ya zama rigis wani shine faɗa cewa shi doki da ba fa rakhasa mana manan yayi rungu bai soki manan illan da shi ne hawa amma tunda ya hana doki ne ya hana jaki ne bai hana doki ba wannan ba an taba hana ba na na fatan gane wannan kuma me yasa ya faɗa cewa حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباس na غاني wannan shi yace Suleiman abin nan Suleiman ibn Abi Suleiman ne shi Suleiman ibn Abi Suleiman yace Sa'id ibn حدثنا عباس na غاني shi ke cewa an shaibani قال سميت ابن ابي اوفى رضي الله عنه مقول هو من صحابي ابن ابي اوفى na fatan gane shi abbas in son tarjuma sai kike abbas ibn awwa ibn amr a can shi ibn awwa ibn amr arwas kuna neman tarjuma abin shi kuke shi bani kuma هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان shi yana da alaka da Iran da ana kiransa Fayruz a Fayruz sunansa Fayruz al-Kufi yana da alaka da mutanen jinin kasan kuma su musulmi ne cikin ba irin ana kiran Fayruz al-Kufi shi shebani yace asabatna maja'at yawma khaybar nuwa ya kama masanani fa innal qudura taghi shi muka shi muka waye wannan to shi an tafa ya ce an yanka abin nan jakuna kusa ishirin da wani abu aka sa a cikin tukunya ina tafa

صلى الله عليه وسلم منادي النبي mai kira shira wanda manzala ya tura shi shira manzala ya ce a kira mutane ce da su sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu min rumhum shay'an kar ku ci wani abu naman jaki na gida wa arquha zubat baki daya kala ibn abi aufa fa tahaddathna annahu shi mu mu lokacin da aka zubar da shi shi muna tattauna tsakanin mu wace illa ne ya sa ka hana amma wasu ba ba da mu ne ya tafasa me shela yake ya ci kai da Allah a ji a tabbatar wannan la Allah wani dare na kafin a ji a tabbatar a zan ji duniya wai an nafa ana da Allah wai wannan mai shela a ji da tabbatar mangan haka yake ne kuwa sha biyu kafin a dawo dan dan mu. to su takinan suka zubar shi yace mu tsakanin sahabi shi na mutaka haddathna annahu ma naha anha da anna lam tumat ma cewa ai ko la Allah kusan tara na aka kashi aka yanka ja ja jakunan da suke gonakin abin nan Yahudawa shi ne wani suka ce to la'allan laifin da muka yi Allah ya kumta wannan ba sai an fito da kumshi a cikin ba kawai mun fara gaban kanku muka yi gaban kanku muka yi la'alla ne kikan la'alla ne su haka wa qala ba'duhum wai su kuma ce naha anha manzo Allah ya hana ni batta haram ne bashi wani kun da ba ko baya da annaha kanat ta'kulu adratan tana cin najasa kowa da kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana ba wani dalili duk wanda zai fassara ijtihadin sa ne amma manzala ya hana karshe kuma ya fa'in na inna su mun ga tsakani na fata gane to wanda suka yarda cewa ba yi homsi a ciki ba ma'ana shi na kasa biyar a dauki daya a ba ahlul shi ne homsi. ko kuwa a ce a'a saboda hawa ne kar abun hawa ya kare don kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hana mutane sun zo sun ce jakuna da sun kare duniya saboda sahabbai duk wanda ya shiga gonaki kowane rundunan sai su doki jaki biyu su yanka su ta fasa su ta dafa na fata an gane wannan to ba yace na hajjaj ibn minhar minhar ko ba haka bane hadathana shuba قال أخبرني عدي Ibn ثابت An-Bara, Ibn An-Bara. wa Ubaidullahi ibn Abi Aufa shi bara ko ba haka bane ko Abdullahi ibn Abi Aufa na'am radiyallahu anhum ajma'in annahum kanu ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam suna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asabu umra shi aka samu jakuna na gida fa tabbahuha suka dafa yuru fanada munadi nabi sallallahu alaihi wasallam cewa mai kira mai shela yake manzo Allah yake aki أكفيكوا قدورا أكفيكوا أكفيكوا قدورا وكمسا ونن ku kuduki wannan tukunyan baki ɗaya abin da ku kifar da shi ku kifar da abin da ke ba ma zuba ba a kifar da shi ka san da romun duka an ce a zuba da naman lalla romun zai sauranci a kifar da shi ba don kar a lasa sai kwarai kuwa kuma ga yunwa an ji farko dai to duk wannan baki da addinin jarabawa baki da addinin jarba Allah kuma ba ruwan sa ko me yake kage lokacin sa hakan yunwa take insha Allah kana suwa in jarabi su lafiya da wanda ya dai sa shi a janna wanda ya yarda ba kuma masa hukuma ko aka akalla duk rayuwar jarba wani ya tashi yanzu baba sai na da katin gida da motoci kuma suna ibada suna ba da zaka suna zuwa umma wani kuma tun da ya tashi sa gidan haya kakansa gidan haya kuma abin za ce ya shiga kuma ga muni halitta ka gan shi baka kuma ba wanda ke awon su kamin da sun ji talatin a gida ba wanda ya awon su kawai haka Allah ya so kuma wannan bai nuna cewa an halice ka mummunan daga shiga aljanna kana ta jin haushi mutane kai ibada duk wannan ya kuwa kuma ayyukum ahsan amala ka yadda ko ka yadda wani kuma yana nan ka talauci wani kuma ga daki ka gan shi halittar shi ka ci shi a cikin kansa amma ga daki kanci da huta rayuwa ba ke gyara ba ka je kofan asibiti za a ga makaho da eh, abin nan eh, abin nan eh, abin nan amma hukunci ina kwanci kaman da nan zai kona nan zai tashi ayin rayu wannan duk rayuwa ne kuma da wata mawukacin ka kuta na fita ba ni maraka ba ni maraka mutane ba ta ciki a yanzu Allah ko ashe kuna bi muta ba shi ko dan bi ba na ganta to irin wannan rayuwar zaka je ka ga mutane ne wata daura aure da daura aure da wannan a ba da sadaka ba za ka zaka wuce a ta samu ta samu juna biyu daga ina oho kyama ina ba Allah ne Allah ya fi mara. ina so da gaya muku da rayuwan ne jarabawa kuma ka kalli halin da kake ciki akwai jarabawan da Allah yake sa ne a jana zai saka da wata mace ah, baiwa baka tana farfaje haka yanzu ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah karo ki ma Allah zai yi shi farfadiya take a gaban jama'a ce al'aura da ta bayyana karo ki ma Allah ne mutum manzo Allah ya ce ta dadi kina so mu baki haka amma fa laki janna wannan karshe abin karshen shi a janna mun da so kuma Allah yi ma ta ce to na na tafi amma abin da nake bukata al'auran da yake bayyana a roƙi Allah guna faɗi Allah ya mutu kan a gaban imanin da ke al'aura su maza da ke nayi ba aka roƙi masa Allah ta yi farfadiyan ba al'aura mala mutum da ya kasance duk cutar da Allah ya ba ko da kanti da kake gani ga fura wanda ke wanka ko shekaru zai yaka ko fata ba zai yaka ko me Allah ya gyarbe kan ka kudin shi Allah ya dan Allah ya ce ka makamu ba ya ce ka mumuna ba ya ce ka fakiri ba ya ce ka wani wani iri wani ma Allah ya sa bawa mutane wani ma bawa mutane ina annu mutane bawa Allah ya fi yarba kaga abin da Allah ya ma Allah ya ma sahaba nan akfiku al-qudur ba da shi baki daya shi cewa wata hanya daban wanda musulmi ya rubuta shi ya ce haddasa na muslim ba na nufin muslim na abin nan bai ji daji wannan musulmi ibn ibrahim mun sallaka ko to zai zo wannan mutaba mai na so ya ce haddasa na ishaq a gaya maka ba a sa'ad bin mansur na sa'ad tun buhari na da isakan da yawa da ya ce su guda hudu ko uku akwai sa'id ibn rahawi amma isaac ibn mansur na nan yace haddathana abu samad haddathana shuba haddathana abi bin sadi qala sami'tu bara'a wa ibn abi awfa suji sahaban sadi shi sai kawa a ciki ka ce bara'a ibn abi awfa sunan shi wawo ya shiga bara'a an ga wa ibn abi awfa kuma shi kuma sunan ne yuhaddithani suna zanta a cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kala yawma khaybar wa kad nasabu kudur an ga an kafa tukunya ana tafasa naman jakuna shi manzo Allah ya ce a gaya masa afiqu al-qudur azbad wanda abin da yake ciki to hadathana muslim muslim bin bilahi hadathana shu'ba an abi bin sadi an bara'i kala tasuna wanda hanyar bara'a allo ko har yake kawo mata yake kawo muku hanyar da wancan ba akwai can da yake ce shuba shuba samar ne ya rubuto shi a can to amma nan muslim ibn ibrahim ya rubuto shi shuba wata hanya daban kuma amma har ila yau dai da ibrahim ya zauna ya ce mun yaki tare da manzon sallallahu alaihi wasallam kaga wannan lafzin bai amfani wancan bai ce ya zauna ba ya ce ka annahu kala yawm khaybar akwai lafazin da ya amfani da ta wuna ma'anar sallallahu alaihi wasallam wata hanya da ba shi ne koruwa don amana ilimi na fata an gane a nan har ya da ana fi tafiye fi sama'i tabi da min sahabiyyi a nan kagin can da ya ce ya ce da ku a a حدثنا عدي بن ثابت قال سميت nan ya يتي samitu. amma can ba tsara haka ba can da yake cewa adi abi kuruba can sama ni adi bin sadi an bara'i wa abdullahi bin adi aufa kadin ba kalman zanita na ba ta gani an bara bara'i kagin mu an ana zai yi ba ji shi adibin sabit bai ci wajen yi ba kuma bai ci wajen atfiyai wa abdullahi bin adi aufa to amma akwai hanyar da shi musulmi ya rawaito shi yake nuna wannan tabi mai albarka adi ya ci su shi cewa ga zauna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bara ya na fata kun gane zance kun zance karatun kuwa na fata kun karatun وهي مغنى من الكتوى حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا عاصم عن عامر عن براء بن عازي رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الأمور أهلية مئة ونبيجة ونبيجة zubar da danyen shi da yi a ta wanda ba dafa ba wa mabijatan da wanda ya nuna kuma lam ya amurna bi akri ba da sai sai mu saki ci ba an hana abin da ya kai dai sun lam ya amurna bi akri ba sai sake ce mu ci ba to ina nuna cewa wajen da aka ci tasarar nuwa da ba an halatta markar mu ci danyen na biyu haibar da an hana auren abin da muta daga bayan halatta mara fatu kuma bayan Allah ya rubuta amma jaki naman jaki kawai an hana mu ba sake dandana mu an ci shi kenan an ku kuna ganin da cin kuwa ke cewa yake cewa kaga sun lam ya amurna da akadi ba shi ke cewa hadasana Muhammad ibn Abi Hussein ina da wani abu kai kai hai wancan karatu na kuma yace a can wannan karatu da yake cewa zancen ka samitu bara kun gane wannan zancen ga can farko a cikin ne Hajjaj ibn sa ta bai ce ya ji wajen ya ji wajen bara to wannan hadisi na Ishaq ibn Mansur shi ya nuna cewa shi abi ya ji karatu ko gane karatu ba eh to wannan sun حدثني محمد بن أبي حسين حدثنا عمرو بن حفص كنا سلك ne kaga a sheran nan kai ba akwai waje tunan da akwai wanda ya nuna an tafasa wani kuma ba ma tafasa ba an hana baki ɗaya rayuwar malam jarabawa wani yanzu tun da Allah a wanda ya gaya mu ya ce tun da Allah ya hace shi bai san me yake ba tun da Allah ya hace zance wai babu ba ya cikin kundin sa yi wata na ne ma kundin ya hana ya san shi bal ma ba zai iya bambanta ma ganyen masara da da kan zuba wannan yaya mu ko mafarki ne na kama ganyen dawa zan san saboda an zaban da aka sha amma wai yanzu bai ma sai kuma dan Najeriya ne kama wali ka ce dai na dirji shi dai wanda bai iya ba jahilci ne amma ba wai na da wadata ba ka faɗa wannan aya bai san talauci ba aha wannan kuma ai ce ta jahilai yan birni ke na wannan jahilai annan ba kira shi jahili ne wannan wannan rashin sani sai jahilci wanda bai san wannan ai jahili ne ba wai alfahari ba don ba za ka iya bambanta iman da Allah ya ma ka ce wannan kaza wannan kaza ai wani ilimi ne inda abin da ake kwatun a san shi irin abin da niman da Allah ya kwatun da sani ai wannan in birni ne jahilai wanda ba san ko masu murya babban murya wanda bai san abin da yake ba wannan me ake yi da shi. Kawai shi dan birni ba san me ba ah, wannan ba magana wannan jahilai ne wannan mu muna magana wanda shi wacin da yalla ta shi cikin wannan shi da dai ko shi su duk malaman mu wanda su ce wuce shekara mafiya makafi to malakin azaba a ga ya muku ba misali na samu damar rasa maraya lokacin da ya kai shekara goma sha akwai wani irin abin da cutar ido da ya zo kasashe ya ya kasashe shi baban sa ya rasu to an ma mahaifiyar ta zo da wani sabbin lokacin da yana yana kafin dama ko ya kama shi

ina kwanci kamar yadda ce ce ina ta ana fara iyaye na mata ta bi suna magana to ci ga wahala ga ba iyaye zindin da aka fara nan da nan da su ba ba ya ba da ina kwanci da na kuma kamar ku ba ina ce ba ina shi ke to gaya maka karshe shi ne uban marayu baki ɗaya mamlaka shi dama ligansa kuka biyu ne rilatar shi ta wasu sai sai yana da shiga na sanyi da shiga na firka za a ofi shayi amma gida shi da na marayu ne da marayu gida ba dama gidan gwamnati ba shi zai hada wannan guda shi kuma ba wani abu ne masu baki matsayin minista kuma ya fi ƙarfin minista ka tsaye zai kira shugaban ƙasa ana da yan sanda da ci gaban san kaji zaba ne wasu kore da kyasa a ita hanyar muna son samun shi kaji masallacin da ke ta tona da kalaman girman kai ba ba ba yi ka mu ya sha ma kuma ko ma a tage shi a waya marayi su ko waya kuna kaza shi ko kai sauran kai kana zaune kana aikin ko shi wani irin mutum ne ne ka dukiya dai gashi annan kuma na da fakire ya gina makaranta ba ke a ranar mutuwarsa ko hajji ba rasa mai bace ranar mutuwarsa mai da za shi kuma ka shida kai kowa ina saura ka hanyar da Allah ya ce ka ba wannan hanyar shi na arziki ba wani ya tashi hanyar na ikafa sai in hada da na kariya hada da na gaskiya musamman wasu 'yan siyasa da masu kwaɗayin siyasa haɗa da nan haɗa da nan haɗa da nan wala shan da shuka ko wanda suka yi mulki wannan siyasa da ya wuce su 'yan majalisar yanzu suna sai da guba na akwai mace da lokacin mijin ta yana mulki shi da aka toshe hanyar da yake wuce gidan gwamnati ya ce motoci suna tashe ta abinci yanzu tana abinci can ka suna abin nan tana sai da abinci a Asia. Shida kan nan tana sai abinci na kira ga tsawon da ka toshe wannan hanyar wanda hanyar da ake gyara a zahar ka saboda tana bacci ajiya ta ta ta kar mota ce illa mota ba ta ka ta maza ai sai ta mata ki da ba kara dauki duniyar da da zafi da yawa yana dauki duniyar da zafi da yawa ya hankali sannan ga ya'ya mu sai hankali duniyar na ba wani abu addini shi ne gatan mu addini shi ne gatan duk da hayaniyan duniya nan mu haka in ka ji dajin duniya ba wuce shekara goma yanzu ka tsara mutum ka fi shekara ashirin da wani abu kana jami'a farko dai ba wani jin daɗin tafiya kafin jami'a kar da kai wata na abin da bude baki ma gaskiya karatun ma ka je ka kafa yi wannan bakin ciki ya shiga kana nan ka ka samun digiri na daya digiri na daya to kudi na wannan mutum mai digiri yanzu Digiri sa mai kyau mai kyau ka kama ka kai mumtaz mumtaz albashi da wuce dubu shi yanzu an ba matashi dubu na ce kawai ringe ba kayan da ke so dubu shi ya shi ba da na lokaci aka fara ba ka da fara haya gida da kai aure Allah ta shi zai ma wani Allah ya yi wannan ya taba zuwa ne Ha? Ah? ba kwana bai sani ba ne bai sani ba to eh, ku kyale shi bai taba zuwa ah, da Allah hafafa tsawa. to ina muke ne yanzu a ɗauki duniyan ka a ɗauki duniya mai faɗi wallahi a ɗauki duniyan ka ga albani karshe an ce ba dan kasa ba ne kaman takardar zama a kan almajirin sai ce har ya kai mutu ba shi kasa ina karkashi almajirin takardar zama za a iya kama shi koyo almajirin sa ne mutum kudu shi ya dokoi kama ba bashi albani na na bashi da kasa ne a halayyar ya rai duk an tashi ce ba dan kasa ba ne aka kore shi Suriya za ka shi shi ba dan kasa ba ne haka yake rayuwa ba dan kasa ba kama fa yake da gire shi ko yaushe za a iya soke shi amma shugabannin laraba baki ɗaya da matan da ya su sun sai an haife mutum ana kira albani a kasashen laraba shi yanzu alfara ake shi kuma ba shi da gidan ba shi da kuma kafin mu ce ce da tafinsa baki ɗaya ba ki hannu ba abin da ya ce ba jami'in islamiyya ba wakafi su fi kafi ya'yan za su yi wani kwamfuta da amfani ina da ya ga takwas mazaje amma ba za su abubuwan da ya ba su ya fara bai karasa ba ba jami'a ba yanda za a yi ko jami'a mara zai iya akwai sifar salatin da kake gani ya fi wannan yanzu ko da jisi uku yanzu ba ku shi ko akwai juzu duk irin waɗannan da abu da da wanda ya yi su ba jami'a ne nan gaba a samu wanda za su yi wata da kan gaba gado ba zai yi ba yaran wani ƙara ba gado wani ya gagara maga malamin wata na kaji kasuwa ya kai ta malamin ya yi suna ta a sai yara suna ɗauka addini mai dadanci shi ko kimuci yana cikin wannan sai doki a cikin gidan sai na zai yan boku na cikin gari wai baya kai da mutum ya zo yana mota ce ikon wai baya kai da mutum wai dan boku muna cikin loko ba ana shan kwatamin da shi amma wai dan boku wai shi baya magana ya zai kulle kofar sai da tuma kulle sa suka rusa ina shi ne baya magana ki cewa haddathani Muhammad ibn Abi Hussein haka ne haddathana Amr ibn Hafs haddathana Abi an Abin an Amir an ibn Abbas radiyallahu anhu qala la adri abla ibn Abbas annaha an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ajr annahu kana hamulatan nas shi manzale hana ni ba sai ba na kawo cikin sa can cewa wasu sun ce ba ya kawo mutum ba ne muna ba shi ban sai ba ko saboda daukan kayan mutane ana ganin za a kara su ba kare an ta zaba hamulatu ki kasance cewa kun daukan kaya kuma sun tafi ki sai hana au harramahu yawmal khaybar lahman ko ahliya lahman na maf'ul bihi kana au harramahu au harramahu yawma zarfi aw harama ko ya haranta wannan damir ko ya hudu ila menene jakin yawmal khaybar ya hana allahma ya hana naman ne al'umur ahliya ko an haranta naman ne kuwa a'a an haranta wannan kayan ne saboda idan an an yanka jakuna kusa 29 shine Abdullahi ibn Umar yace la adri ba sani ba amma zan la hana ne min ajal annahu kana ina mutane kayan su shi ya ki baya so an daza ba hamula to kar a yanka jakuna ta gane jako wanda zai dauki kayan mutane aw harramahu yawman khaybar lahma alhumra ko ya hana nama ne tsantsan nama na fata kun gane wannan lahman na guda biyu amma shi na saba shine maf'ul bihi shi humur zaman bafi ne aliya kuma gashi to ina fata an gane wannan to wannan shine karatun a kai yake cewa dasana to kaga yin ijtihadi da shi nawa don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hana ko wai fassara nata yi ijtihadi a kansa amma manzo Allah ya hana ba a labu da min ahan حدثنا حسن بن إسحاق حدثنا محمد بن صادق حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في فرس في فرس سحمين نسيبين داك سام نبوكيا من ذلك رب غنيمة إنا با مدوكي نسيب برادي شمي سحب كروني تتبيع نسيب من عمر ولراجل سهم ولي كتبيع قطع أنا باشا هذا انت لو شمي بعد ذلك kai mutum da yake kan doki ya je ya ke a bashi dukiya dai miliyan su za a bashi a miliyan su ba ka miliyan ɗaya kai kuma tafiya ka faɗa iya ji kamar kashe ka amma za ka san da yake mai da shi ana tafiya ki baka komai kafan ka ta kai kawai da wanda ya hau doki an je an gama kai za a baka kafan ka kawai da shi wanda ya hau doki za a bashi a baka a can talauci a mutum Allah Allah ya sarar da talaucin ya wuce gona da biyu wai daga muryan haka ne lafiya dai kaga zarka farin na yuci man ya sha malam aje yaki kai da kake kasa ka gani me me doki zai iya zuwa ko balle kan gaskiya amma me doki saboda me fitinan da zai yakin da zai kai me kafa ba ana magana sama kai kana kasa to me wannan ba talauci ba ne eh kawo da ya riga to haka ne araba ganima ma sha bashi daya rabu daya kafasa eh a ai kuma na mangana ne don ku san cewa yadda mutane suke kudurta sun gan me wadata sha ce dan wuta ne ai Abdurrahman bin Auf ma lallaba zai shiga aljanna wai su fakire ne na Kano za shiga aljanna ka zage wani ka ci mutunci wani ka zage wani Abdurrahman bin Auf ma an ce lallabai wanda da hankali zuba gairi ba dalili ku da hankali ku tayar ku yi abin kirki amma fakki wuta za shi in bai kama bakinsa ba in bai amfani da bakinsa da alheri zikin da salatu annabi da fiya ba a Allah haji tarka ko shi ka shiga aljanna sabai wani kwana biyu ba dafa abinci a gidansa shugaban talikai ma wata uku ba dafa ruwa ba shi ruwa da ba dafa ba kunna wuta a gidan ba ta zo wai kai ka ce wai kai ka kiri ka sai a titi ka zaga wannan ka zaga wannan kan kwanta da hankalinka kai kadai cewa Abdurrahman bin Auf mallallabai zai yi saka masu kudin duk wuta za su kai ka huta ka. wanda da hankali mara mana ka sai ka yi ibada ka yi salatu annabi ka yi afuwa da mutane eh, kanka kun sani da mutum ya wuce da motar na in ban ba ina wucewa ba zan gaida shi ba farko muna ga dina kabiri ne sa ni ga mutum farko muna jin haushinsa. sa shi ne shine yake salamu alaikum da ce oh wa alaikum salam ba za ka ba amma inda bai kike ne zai hau irmu ina wucewa salamu alaikum wa alaikum salam ba dai da mu ba wannan kuna jin kyashi da shi yani su duniya amma jin bakin da ake yi Akwai ba ya lafi da wani. Ina na kai na ko akwai malamin da aka masa ku malamin ma aushan ba wa Allah. Irin malaman na wallahi da ina alkalanci. mutum ne mai tawazu amma ba san shi ba tun da yana da kayan yana nabi an ji alƙaran da dan sannan wanda sai lalace an ki kwaci kuma na san shi bawa Allah ne ba kusa da shi ba san komai ba ana jin haushin sa akwai yan sanda tare shi ne kuma yana da mota da kyau idan da ce kuma za su yi kuma za su yi sun suka tashi aka yi zage-zage aka je aka je irin ka kawo

annan da ku tabbata talauci da Allah ne kaddara maka annan ma gashi amma adalci sahamain za ba mai doki wa rajal wanda yake tafiya da kafa sahaman wa ina da kwaya daya za ka falla ya ce man sha. shi sa lokacin da za ta fi yaki abu Musa Ash'ari ya zo da yan wanta ba da abun hawa zo ka ga manzala manzala ka nemi mana abin da za mu koma suna kuka gashi za su fi yaƙi in ka mutu shahidi ne in ka dawo kana daga cikin mu mujahidu amma don ita wuce ba kai ba samu abin da ka tafi ba la kibiya wala buzun da ka suna nan fi'il lazimi ka da nan wurin wanda yake da doki yake da yake da kibi yake da yanzu ma ka tafi yaƙi akwai wanda za su tsaya nan ko kuka bar da shi ba da kudin kuka mu yanzu bindiga ne wani har ya mutu bai zai mallaki bindiga ba da ya wuce dubu da yanzu kaya ko ya sai gidansa na kawai ko ya sai ya sha raba to wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Musa sun je yake ban da abun hawa da za ya manzo Allah ce ban da shi suna koma suna kuka wannan bala'i shine bala'in talauci na karshe gashi ga ni'imar Allah ba ka za je yakin an kashe ka inji. in ka dawo kuma kana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana da ciwon da amma yanzu kai kana gida ba abin da ya hana ga lafiyar ka koshi ka kana tsaye amma ba dan baka da wani amfani wannan talauci ake neman sani ba ka dama ka yi ba ka da wani iko ka yi wani abu na addini Allah ya kare da wannan talauci a ina muke ne eh fassarahu nafi faqala idza kana ma'a rajul fard ya ce inda mutum yana da doki ne falahu salasatu asum yana da nasibi guda uku shi daya dokin guda nawa kenan wa in lam yakul lahu fars falahu saham in ba shi da doki kafa yake dibi yana da nasibi ko ya ɗaya ne ai eh, kwarai a ah, sau doki wa bala ne su suke ko ba Allah ce wal adiyat tawham ba malamin da yake kan doki da kai da kake tafiya kafa ai ba zai yi ba gurgudun iko shi nan Aisha take cewa gurgudun iko manzala yake ce Aisha take cewa radiyallahu ta rubuta waje manzala ce gurgudun wahala a waje ibada gurgudun shi gurgudun lada ya tafi umra gurgudun wahala ka gurgudun lada talauci wani talauci da za a yi ba ana gina masallaci ana da yake to kai baka ka lafiya maka dauka kuma baka da kuɗi kage wanda ya zai biya aka gina ya su kafa ya su abin nan kuma yana da lafiya ina ibada eh wanda kika na gina baka da lafiya baka da kuɗi ɗaya ba ɗaya kuke ba Allah hira ma haka da fara shi. idan ka an kunde talauci dan da asa ka amma Thank <laughs> <laughs> you. to ba a jira ai aiki ne domin Allah da ya zo ce wal asli innal insana lafi khusr yace illal zina amanu wa amilu salih ba wai citan ba wai dan haje ka dan wane da talauci da munan munan halitta kenan. kai kana kaman shi da malamai suka zo suka raba ibada kauniya da ibada shar'iyya ibada kauniya haka ka samu kanka fakiri iyayenka fakiri ko ko bayi ne na mutane ko da kai ko haka Allah ya ce ku duniya kowa kun zo raka jama'a ne kuna karshen duniya kowa suna da mota keke ba ku da keke a gidanku ko raka duniya kawai wannan ana ibada ta kauni in ka hankuwa da wannan amma shi ka hada shi da ibada duk arna ma ne sa su wannan ibada ko su su ka gani Amerika wata na idan zan ga mace tana zaune a karshen gada ce me yawan nake God ko me yake cewa ne God Allah ne karda dawa mata haka a dai an ya san God ne wannan karkashin gada iska makwaifiyan iska iska shi zai haɗa mu da arnan baki daya wanda an kura, inda musulmi ne ya ibada shi samu ladan shi ibada ta kauniya ba ladan shi an haɗa shi da ibada ta shar'iyya yanzu kai yana sarakin makafi amma arne ne gani to ka wannan makanta ba zai maka amfana shi an hada wannan ibada shi ibadan shi ne kaddaran da Allah ya kaddara kai ba komai ba ne makawo ne kudu ne fakiri ne kai ba dan gidan kowa ne bayan mutane ne to wannan ibada shi kauniya wannan wata ibada ne amma shan hada shi da ibada shar'iyya shi ta fa daidai tashin kiyama Allah ya zuba ibadan kai ce to na gyara zai ka rayuwa duniya ka an kura saboda gida ga talauci ga iyayenka ga munin halitta ga bala'in talauci a hada ka ibada to sha dinga ma to can ne za a saka ma fiye da kowa amma arnan gashi inda Allah yake masa Amerika wai sai ba gina masa gidaje ba da karkashin gada take ka sai talauci ruwa yake ne wurin wannan ibada ta kauniya ne wani ibada ne ya shafi kowane irin halitta yake shafi mauka yake shafi yaro yake shafi mai hankali yake shafi mara hankali wannan Allah ba ruwansa da wannan kaga Allah kan jarbi yaro ba wai yaro ibada yaro ne ka kadan shi baya shi baya gani kuma yana gudawa yana ta shan ba kuma rashin lafiya kan kai kare su amma Allah ya jarbi yaro ne ba shi amma yayi ne dukiya ku ji shi ba hankura ku farko ya hankura ya kama a wurin a ce wani iska ne ko wani makocin ka ne kama damka sai kama amma shi ya rasa za ta shi a can kai da an yi ne dan a kai matsayin ka حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن مسيب عن جبير بن مطعم أخبره Dalamashetu ana wa Usman بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يا ذكر إن وانا كرتم هنا وكاتب gobe don ku gane suwaye bani hashim suwaye bani mutalib suwaye ko na fasara kuna sai kuma kuma akwai wanda zai fasara mana abu manafi da yaya guda uku ba akwai akwai amai akwai kuma ba amai abu ina da yaya shi kun su waye shi wannan an manta ko na kallo na jinjirin wata mun so ha ha to ya kuke shi akwai Aha. To, ni akwai sauransu to su ku ji da, ehem, malam. Hmm. Mana ko mana To shi kun san saboda akwai ɗan adawa, akwai wani adawa da ya shiga tsakanin su, amma shakike ne da ya abin. To ina daga cikin abin da an zo mu bibiya ma manzan ya tura ba. ma na fito ku gane wannan illa to mafiya a fashan wanda dangin su ne sai na ba sai na umar ya fita sai na usman ya fita to su dangin su shakiki tagwaye ma fa da hashim to amma gidansu ba sa shi kuma a mana abu misali ko a misali to shi misali shi uwa da uba da yana amma ba tagwaye ba ne shi da abu shan abu abin ashi to amma haka saboda shi abdushams shi da hashim tagwaye ne to laraba suna da wani canfi tagwayen da da ya zo da ya kafansa yana kan sa to wai ba ta shi akwai canfi akan wani insha Allah gobe kuma shi maku bayani ku ci menene don mu zafi cewa na karatu mashi dai ai wannan kisa gobe ku zo da wuri na da ku ya kallafa mu almajin nan zama musu aure ka sai ku ba ku ya fawa goma ta a tsaya ah,